ليلها كنهارها لا يجيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis daren juma'a sha biyar ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta da takwas, wanda ya daidai da talatin ga watan yuli shekara ta shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue dawala da galadi maro da gwani nijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria yau za mu fara sabon littafi shine alwasiyatu biluzumi sunna na imamu ahli sham Imam Ali فلسطين أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي رحمه wanda aka haife shi shekara ta tamanin da takwas bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina ya rasu shekara ta ɗari da hamsin da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina imamu auza'i yana daga cikin manya-manya na malaman sunna wanda suka yada da'awa ta salafiya a doron ƙasa wanda asalinsa maraya ne suka zo kamar an kama a matsayin wato kaman yaƙi da aka shigo da shi garin sha, wanda wasu suka ce a garin damashq a yau aka haife shi a wata anguwa da ake kiranta ba'alabakka kamar yadda imamu al ya ambace shi a cikin sirar alamin nubala mujalladi na bakwai shafi na ɗari da takwas bayan ya ambaci sunansa sai ya ce mina tabaqatis sadisa bima'ana imamu al-auza'i yana daga cikin tabaqatis sadisa idan aka ce tabaqatis sadisa yadda imamu wato shamsuddin zahabi ya tsara sirar alamin nubala ya fara ne da tabaqatul ula shine as-sahabiyul kabir sai tabaqatul thaniya a tarjama as-sahabiyus saghir kaga ta biyu kenan sai tabaqa ta uku shine at-tabi'iyul kabir sai tabaqa ta hudu shine at-tabi'iyus saghir sai tabaka ta biyar shine attabi'u tabi'i al sannan tabaka ta shida tabi'u tabi'i al-saghir to kaga imamu auza'i yana daga cikin atba'u tabi'i na sughra kanana saboda ya girmi imamu malik da shekara biyar shi an haife shi shekara ta tamanin da takwas bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi sallam tsarin sham wanda a da ana kiranta falastin a wani gari da ake kiranta ba'alabakka wanda a yau ya fada a lubunan yau ya fada a lubunan imamu auza'i a wannan gari aka haife shi shi kuwa imamu malik ta zan haife shi ne a madina shekara ta casa'in da uku bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina to shi imamu auza'i ana kiransa abdurrahman bin amr bin yahmad al'auza'i wani wuri ne a wannan gari da ake kiransa al'auza sai ake kiransa al'auza'i wanda wannan wuri da ake kira al'auza aka ce masa al'auza'iyu a wajen kofar anguwan da ake kiransa faradis bidimashk a nan imamu auza'i allah ya ji kansa da rahama ya yi rayuwa kamar yadda imamu zahabi ya kawo tarjamansa a cikin siyar alamin nubala mujalladi na bakwai shafi na ɗari da takwas bayan ya ambace shi akan cewa an haife shi a wannan gari a shekara ta da 88 a wata anguwa da ake kiranta ko kuma wuri da ake kiransa al'auza wuri ne ya karama a wajen kofar wani gari da ake kiransa faradis faradi a garin dimashq a nan aka haifi imamu auza'i daga baya ya fita daga wannan gari ya koma garin beirut a nan har allah ya karɓi ransa a wannan gari ya yi rayuwa wasu kamar yadda imamu azzahabi ya faɗi ya ce wasu sun ce an haife shi ne a anguwan da ake kiranta ba'alabakka nan ya tafi wata anguwa da ake kira al'auza daga nan ya samu wannan suna ta al'auza'iyu wannan bijimin malami ya haddace alƙur'ani tun yana karaminsa kuma ya yi karatu a wurin tabi'ai da yawa kamar yadda imamu eh, shamsuddin zahabi ya ambata a cikin sirar alamin nubala daga ciki ya yi karatu a wajen Afa ibn Abira ba, ya yi karatu a wurin abu ja'far albaqir kuma yayi ya karbi hadisi daga amrudin shu'aib sannan kuma yayi karatu a wurin imamu makhul sa'annan yayi karatu a wurin imamu qatada bin da'ama as-saddusi sannan ya yi karatu har ila yau a wajen alkatin bini mukhaimara sa'annan ya yi karatu a wurin rabi'ata bin yazid alkasir sa'annan ya yi karatu har ila yau a wurin bilal ibn sa'adin sa'annan ya yi karatu a wurin imamu ibn shahabin zuhuri sa'an nan ya yi karatu a wajen abdatu bin abi lubaba sannan ya yi karatu a wajen yahya bin abi kasirin da abi kasir a suhaini al-yamani kuma ya yi karatu a wurin hassan bin Afiya. sannan kuma ya yi karatu a wurin ismail bin ubaidillahi bin abil muhajir sannan ya yi karatu a wurin mut'im bin miqdam sannan ya yi karatu a wajen malamai da yawa wanda imamu zahari ya dinga ambatansu daga ƙarshe sai ya ce wa khalqun kathirun min tabiina wa ghairihim ma'ana ya yi karatu a wurin malamai da yawa daga cikin tabi'ai saboda shi atba'u tabi'i ne wannan bijimin malamin kaɗan daga cikin malaman da su ma suka yi karatu a hannunsa shi ne akwai ibn shihabin zuhuri kaga wa yahya bin abi kathirin su biyun nan malamansa ne amma sai da yayi ilimin da sun yi rawaito hadisi shi ma daga garinsa sannan ya yi karatu a wato imamu shu'uba ya yi karatu a hannun imamu auza'i sannan sufiyan sauri shi ma ya rawaito daga imamu al'auza'i sannan yunus bin yazid shi ma ya rawaito daga imamu auza'i da abdullahi bin al'ala bin zuba shi ma ya yi karatu a wurin imamu al'auza'i imamu malik bin anas al'asba'i shi ma ya yi karatu a wurin imamu al'auza'i ya rawaito ruwaya daga gare sa da kuma sa'idu bin abdulaziz shi ma ya yi ruwaya daga imamu auza'i bi ma'ana suna daga cikin waɗanda suka amfana da shi akwai abdullahi bin al-mubarak shi ma ya yi ruwaya daga imamu auza'i bi ma'ana ya yi karatu a wurin imamu auza'i akwai imamu abu ishaq alfazari shi ma ya yi ruwaya daga gare sa akwai imamu ismail bin iyash shi ma yana daga cikin wa'anda suka yi karatu a wurin al'imamu al'auza'iyu rahimahullahu ta'ala sai imamu shamsuddin zahabi ya dinga ambatan malaman da suka amfana daga gare ta sai ya ce wa khalqun kathirun da malamai da yawa wanda suka amfana daga gare ta yaban da malamai suka yi masa imamu muhammad bin sa'ad a cikin tabakat nasa ya ce wannan mutumin bajimi ne na malami wanda aka haife shi a wani wuri da ake kira al'auza baƙanun min hamadan ya ce wani wuri ne daga garin hamadan wa huwa min anfasihin yana daga cikin mafi darajan wuri a wannan lokacin ko kuma shi imamu al'auza'i yana daga cikin wa'anda suka fi kowa daraja a wannan lokacin a wurin wa kana siqatun muhammad bin sa'adin a cikin ya ce imamu al'auza'i yana daga cikin siƙa. an haife shi shekara ta 88 haka ya faɗi yace wa kana khairan imamu auza'i alkhairi ne mai ɗimbin yawa ga al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fadilan mutum ne mai daraja ma'munan yana ana da aminci da shi a fagen ilimi kasirul ilm yana da tarin ilimi mai yawa wal kuma yana da yawan hadisai da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal fiqh kuma malami ne faƙihi hujjatun wato hujja ne a musulunci a fagen sunna hujja ne yake ya rasu shekara ta ɗari da da bakwai. ya ce amma al-bukhari imam al-bukhari ga abin da ya faɗi a kansa faƙara ya ce lam min al ya ce asalinsa ba daga cikin wurin auza yake ba bal nazala fihim ya sauka ne a wajen anguwan al'auza ya zauna a wurin aka masa inkiya da al-auza'i wanda da shi ya shahara a duk duniya wanda aka sansa da shi ana ce mai al'imamul imamul bihi malamin da ake koyi da shi a babin aƙida da sunna alimu ahli sham ana ce mai masanin garin sham ko kuma a ce mai imamu ahalul iraq a ahalu falastin ana ce mai limani jagoran mutanen falastin imamu Abdulrahman bin mahdi ga abin da ya ce dangane da imamu al'auza'i ya ce kan al'auza'i imaman fi sunna ya ce imamu al'auza'i abun koyi ne inda a aƙida ne a sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam وقال العباس بن الوليد لولده العباس بن الوليد يتشي وتنسى yana nuna wa ɗansa waye imamu auza'i kasan yadda malamai suke nuna wato girman malamai a zamanin su kenan wane ba abun wasa ba ne a fagen ilimi ya ce ya munai ajizatil muluku an addiba nafsaha wa auladaha adabul auza'i ya ce kai barin gaya maka ya kai ɗanɗana sarakan duniya ta musulunci sun gaza su ba da tarbiyya a karan kawukansu balle ga 'ya'yansu irin tarbiyyar da imamu auza'i fi nafsihi ya yi wa kansa wato irin tarbiyyar da imamu auza'i ya yi wa kansa wa kana an kasance yana cewa al-auza'i yu alimul umma imamu al'auza'i a yau dinnan da kake gani malami ne na al'umman duniya ta musulunci wannan yana nuna maka ne darajan wannan bajini na malami har ila yau daga cikin yabo da malamai suka yi a kansa imamu allalaka'i yana faɗi yana cewa imamu abdurrahman bin amr bin abi amr al-auza'i al-imam al-hafiz yace wannan bijimin malamin jagora ne a fagen ilimi hujja ce a musulunci yace kana ma'amunan ma'munan saduqan Ya yace shi imamu auza'i thiqa ne a fagen ilimin hadisi fiƙa ne ma'munan kuma amintacce ne a fagen ilimi sadukan mutum ne mai gaskiya a fagen ilimi a hadisi ba a samunsa ba a taɓa samunsa da ƙarya ba fadilan kuma mutum ne mai falala jama'al ibadata walwara wal'ilmi ya tattara bauta in aka zo babin bauta to ana daga yana daga cikin wanda ake ambatansa a zamanin sa baya wasa da ibada kuma mutum ne mai tsantseni a akan abin duniya sannan kuma a ilimi ana nuna shi masani ne kuma yana da ilimi na fikihu imamu allalaka iya ci gaba da cewa kana isma'il bin iyash ya kulu isma'il bin iyash yana cewa al'auza'iyul yau wannan imamul al'auza'i a yau din nan alimul umma malami ne wannan al'umma wa qala al-quraybi imam al-quraybi yace kana al-auza'i afdalu ahli zamanihi ya ce imamu auza'i yana daga cikin waɗanda suka fi falala a zamaninsa a cikin malaman sunna da suka yi rayuwa a wannan lokacin ƙwalar zahabi imamu zahabi ya ce wa kana ya lil khilafa bugu da ƙari saboda darajar da yake da shi a ilimi da tsoron allah da fiƙiu ya cancanci ya zama khalifa ya cancanci ya zama khalifa qala abu ishaq al-fazari imamu abu ishaq al-fazari yace law khayyartu li hadhihi al-umma laha لها الأوزائي ya ce a cikin al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam inda za a tambaye ni wa ka fi so ya jagoranci al'umma a komai addini rayuwa da komai ya ce laksartu auza'iya ya ce wallahi da imamu auza'i zan zaɓa ya jagoranci al'umma wa hukiya anhu annahu kana yuhi lailahu salatan wa ƙur'anan wa buka'an an hakaito cewa imamu auza'i yana raya garansa da sallan dare yana karatun alkur'ani kuma yana kuka daga cikin zantuttukan da imamu auza'i aka yi kayan ya faɗi kamar yadda abu Nu'ain al-asbahani a cikin hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya mujallaji na takwas shafi na ɗari biyu da hamsin da uku ya ce kana li ahalil asari wa sunnati imaman shi imamu auza'i kana li ahalil asar malaman hadisi shi imamu auza'i wa sunna da kuma sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine tauhidi imaman abun koyi ne inda aka zo wannan fagen وعلى أهل الزيغ zimaman sannan kuma ga بأن bidi'a da wanda suka karkace wato linzami ne wanda yake su ya raba su da bida'a. har ila yau imamu abdurrahman bin mahadi ya ce kanal auza'iyu walfazariyu. imamaini fi sunna kaga imamu al-auza'i da imamu fazari mutanen nan guda biyu jagorori ne a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana koyi da su a zamanin su idza ra'aita ash-shamiyya yadhkuru al-auza'iyya wal-fazariyya fatma inna ilayhi yace in kaga mutun ya fito daga garin sham yana ce maka malami na ne imamu auza'i malami na ne imamu fazari to samu natsuwa ya kwankwa ilimi ya kwankwa sunna ba za ka ganshi da bid'a ba ba za ka ganshi da kirka ba kuma ka samu natsuwa in dai a addini ne zai daura ka akan daidai sai ce kana haula'i a immatun fi sunna yace wa'annan malaman nan guda biyu a zamanin su wato abun koyi ne da su a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin maganganun da imamu auza'i ya faɗi ya ce kunna tabi'una mutawafirun na mu imamu auza'i yake cewa mun kasance tabi'ai na da rai suna da yawa muna cewa inna Allah ta'ala fauka arshihi lallai Allah maɗaukaki yana saman al'arshinsa wa nu'minu bima waradat bihi sunna kuma mun yi imani da abin da ya zo daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min sifatihi na siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala Shi ne kamar yadda imamu hallalata iya ambata a cikin sharin usulin itikadi ahli sunnati wal jama'a yake cewa shine wannan magana wanda imamu ibnu qudama al-maqdisi ya ambace shi a cikin littafinsa lum'atul itikad alhaji ila sabil ar-rashad yace alayka bi athari man salaf imamu auza'i ne yake da wannan maganar. na hore ka bin sahun wanda suka gabace ka wa in rafa kanna ko da mutane sun ƙika wa iyaka wa ra'ayin rijal a haifinka da bin ra'ayin mutane mazaje wa in zakaratuhu laka bil qawl ko da sun kawata maganarsu da iya saja'i da iya magana da salon magana kaka rudu da su ka bi kawai sahun magabata wannan ya iya jera magana ya yi sajadi a larabci ya yi kaza kakkaru irin shi ya kawo ma asari ko hadisi daga manzala ko tabi'ai ko sahabbai ko tabi'ai amma an ba shi ba watsar da shi duk irin ra'ayin da zai kawo maka wannan yana daga cikin maganganun da aka nakalto sai ya ce fa innal yanjali wa ala fariƙin mustaqim saboda al'amari inda a addini ne zai bayyana gare ka kai a bisa tafarki mai tsake zai bayyana gare ka inda ka miƙo a haka zai bayyana gare ka ko ba jima ko ba daɗe kana kan gaskiya har ila yau shine mutumin da ya ce khamsatun kana alaiha sahabatu wattabi'un imamu auza'i yana da wata magana da yake cewa abu guda biyar sahabbai da tabi'ai suna kanta na farko sai ke luzumul jama'a lizimtar jama'atu ahli sunnati wal jama'a akan gaskiya abinda ake nufi da aljama'a shine alhaq kamar yadda Abdullahi ibn mas'udin ya fassara ta yace aljama'atu ma wafaqa alhaq walau mufradan abin da ake nufi da aljama'atu shine abin da ya dace da gaskiya ko da kai kadai ne ai gashi Allah ya ce wa annabi Ibrahim inna Ibrahima kana ummatan qanitan hanifan wa lam yakun minal mushrikeen saboda haka kaga Allah ya kira annabi Ibrahim shi kadai kilo abun koyi to in dai ka kasance akan gaskiya to kai ne abun koyi ba dandazon mutane ba ka san su mutane yau abin da suke kwatanta gaskiya da shi inda jamhurin mutane suka tafi a'a abin da yake gaskiya ko da kai kadai ne to kai ne abun koyi na farko kenan na biyu ya ce wattiba'u sunna da kuma bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku ya ce wa imaratul matajid da raya masallatai ne raya masallatai kawata ta gini mai kyau gini mafi tsada a'a shine raya ta da karantarwa wannan shine raya masallaci ana ganewa wattilawa na hudu shine da karanta alkur'ani sannan na biyar wal jihad da kuma yada ilimi da kuma jihadi domin ɗaukaka karman Allah sannan imamu al'auza'i ya ce man aka bi nawadirin ulama'i duk mutumin da zai je ya dinga koyon ilimi ga wato ɗaiɗaikun malamai wanda su sun sha daban da sauran mutane kharaja min al-islam sai ya fita daga musulunci ana gane malaman da su sun sha daban da mutane a fagen ilimi to sai ya fita daga musulunci saboda zai je kwaso mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wama akala sab'u illa ma zakaytum wama dhubi ala al-muslim haka zai je kwaso shi. kasan su mutane sun fi so a ga ce oh, to bar to in ka je ƙarshe sai ka je ka fada haka in ji imamu auza'i imamu auza'i ya ce mabtada a rajulun illa suliba wara'uhu duk mutumin da ya bid'a kwaya daya sai Allah ya zare wato tsantseninsa da gudun duniyarsa za a zare mai ita yana nuna maka sharrin mai bid'a imam auza'i ne yace kunna haku wa namzahu mun kasance muna dariya muna wasa falamma sirna yuqtada bina lokacin da muka kai matsayin da komai muka yi ana koyi da mu khashi Allah ya fi'ana tabassum sai na ji tsoro kada a ce murmushi ya kubuce mana ya yalwace mu da muna yi amma sai muka zo muna takatsan kan saboda kada mu yi wani abu mutane su da mu kenan in kana malami ba komai za ka yi ba saboda me wani yana nan kana yi ne ce a tun da malam wani ya yi ni ma shi zan yi ya ce da muka yi wasa da dariya amma da muka kai matsayin da duk abin da za mu faɗi ya zama kaman hujja a wajen mutane sai nan muka ji tsoron ma murmushi yalwatan murmushi ya kubuce mana muna jin tsoro ko murmushi mu yi don kada wani ya koyi da kaga wannan kaga kamar malamai ake ba tarbiyya a yanayin yanda malaman da suka shuɗe suke saboda wani shi in dai wane yi, kawai shi kenan hujja ne kai kafi malam wane ne ai kaza to imamu auza'i yake faɗin wannan magana wannan bujimin malamin tarjamarsa na da yawa daga cikin bayanai da malaman Tarajun suka yi da kuma zantuttuka da imamu Allah da ka iya ambata a cikin shar'u sune itiqadi ahli sunnati wal jama'a da ya ambaci ɗaya daga cikin maganar su tunda ita ma ya ya ya siffanta shi da shi a cikin wannan littafi shi ne bakan dangiyarsa isbir nafsaka ala sunna wa qif haythu waqafa al-qawm wa qul bima qalu wa kuf amma kaffu wa sluk sabila salafuka as-salih fa innahu yati'aka ma wasi'ahu da ita ya bude shar usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a da ya kawo isnadin wannan magana daga imamu auza'i yace ikbir nafsaka ala sunna ka hakurantar da kanka akan sunna ana ganewa ka haƙurantar da kanka akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin wannan maganar yayi iktibasi ne daga maganar Umar dan Abdul Aziz shi ma ya ce isbir nafsaka ala sunna wa qif haythu waqafa alqawm fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidin kaffu yace isbir nafsaka ala sunna ka hakurantar da kanka akan sunna bi ma'ana ka san sunna na da wahalan aiwatarwa ko zai za saboda in ka ce za ka bi sunna to mutane za su ji haushinka sai ce kai kai kafi kowa ne komai ka ce sunna komai ka ce sunna sai ce to kai hakuri, saboda yana da wahala a cikin mutane dan ka ce abu kaza ba sunna bane sai ya ce kafi malam wani ne ka kai darajar malam wani amma ba yana kaza ba ka san su mutane kawai abinda malamai suka yi shine kawai ba wai abinda ya tabbata ilimi ba ya ce kai ka fi shi ilimi to shine imamu auza'i yake cewa to ka hakurantar da kanka akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce waqif haythu waqafa alqawm ya ba su kaida a tsaya inda mutanen nan suka tsaya ya'ani as-sahaba to maganar Umar dan Abdul Aziz sai ya ce fa innahu an ilmin waqafu in ga gata bai sun tsaya akan abu to da ilimi suka tsayu ba wai da jahilci ba ba wai da sarrai ba duk abin da ka ga sabai sun tsaya a kanta to kai ma tsaya a kai kakka tsara kakka rage wadda basarin nafibin kakku kuma duk abin da ka ga sun kane ko da mahanga mai zurfi suka kalla suka san cewa wannan abun ba addini ba ne sai suka kame to kai ma kame kakka yi ta to shi imamu auza'i sai ce waqif haifu waqafa alqawm ka tsaya inda wa'annan mutanen suka tsaya ya aji as-sahaba sai ce wa qul bima qalu duk abin da suka faɗi a musulunci kai ma ka faɗe ta kai kanta ma sai ce wa kuf amma kafu duk abin da suka kame ba su yi ba to kai ma kakkai sai ce wasu sabila salafuka salih ka bi ta magabatan ka na kware a neman yaddan Allah me dalili fa innahu yasi'aka ma wasi'ahum abinda ya wadatar da su suka samu yaddan Allah kai ma in ka takaita a kansa za ka sami yaddan Allah sai ya imamu Allah laka ci gaba da maganganu na imamu auza'i kamar yadda wato imamu harawi ya ambata a cikin zammul kalam wa aluhu zammul kalam wa aluhu ne imamu alharawi da ya zo yana magana a kan darajar imamu al'auza'i saboda imamu al'auza'i yana daga cikin malaman da ake jinjina musu yana daga cikin a'imma na fikihu a'imma na hadisi da kowane bangare a sunna yana daga cikin jagaba a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka shi ma imamu abu nu'aym ya ambace shi a cikin hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya imamu shamsuddin az-zahabi a cikin siyar alamin nubala mujallaji na bakwai shafi na ɗari da takwas da ya fara kawo labari da tarjaman imamu al-auza'i daman ya ce tabaqatus sadisa kaga tabi'ut tabi'ina kenan ana fahimta haka kowane malami idan ya zo zai siffanta kaga kai yanzu ka san wace ɗabaka malamin ya faɗa, to duk lokacin da wani zai zai kawo labari akan malamin kakka karanta littafin malami baka san waye malami ba an gane saboda haka sai ta iya faɗawa. to wannan bijimin malamin a yayi rayuwa a cikin zamani na wato umawiya ya rasu a cikin zamani na wato daula umawiya ta kare a 132 sannan daula abbasiya ta fara daga 132 kaga ya mutu a cikin daula ta abbasiya ya rasu shekara ta 157 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allahu za mu ji dalilin da ya sa aka wallafa wannan littafi wanda imamu abubakar al'aduri ko kuma al'aduri ya ambata a cikin littafinsa a shari'atu da ya kawo wannan bayani na wannan bajini bajimin malamin imamu al'auza'i Allah ya ji kansa da rahma a saboda yanayin lokaci tarjama mun yi shimfiɗa yanzu akan tarjama idan Allah ya raya mu zuwa majalisi ne zuwa za mu tashi ne akan alwasiyyatu bi luzumi sunna wannan wasiya ce ya yi wa wani da aka masa tambaya akan lizimtar sunna mutanen da in sun ce sunna ana nufin tauhidi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a babin tauhidi shi yasa zaka ga yawancin littattafan mutaqaddimina kafin a dauki hadisa wato tauhidi a kakkasa ma shi akwai babin tauhidi akwai babin akida da sauransu a sunna kawai suke cewa zaka ga sunna na Humaidi sunna na Abu Ja'far ibn Jarir zaka ga sunna na suna na ابن إمام suna haka za سنة yi ta ganin هكذا كي تجنن سنة ما وردي سنة هكذا كي تجنن وأنن سنة sannan sunna na imamu barbahari da makamantan haka to duka wannan shi na shi sharhu sunna duka akan tauhidi ne saboda ka kaji an ce sunna kuma kaji ana ta magana akan tauhidi saboda a wannan lokacin ba a ma ilimin tauhidi da ilimin aƙida daban ba suna kawai suke kiransa a wannan lokaci Allah ka shirya da mu Allah kuma ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu duniya da lahira in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muke insha Allah abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana wa alaikum salam amma <laughs> ka uzuri dakta yawa amin dakta amin na'am eh Eh. na'am ladabi ladabi eh da kuma girmama na gaba da su eh wannan yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jiya ka zo karatun da ba za ka yi wannan tambayan ba karatun da muka yi jiya hadisan da muka karanta akan wannan maudu'in da Allah ya sa ka leko jiya da an warware wannan maganar mun karanta hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan girmama har ma yake cewa duk wanda ya girmama wani dattijo ina fata an gane duk mutumin da ya girmama dattijo likibari sinni saboda shekarunsa kayyaba Allahu lahu shaban yukrimuhu inda kibarihi kai ma Allah zai ajiye maka wani matashi ko waɗanda za su girmama ka a lokacin da kai ma ka manyanta mafhumul mukhalafa duk wanda ya rena wani dattijo yana da kuruciyarsa to shi ma in ya tsufa Allah zai ba shi matasa wanda su ma za su rena shi za su wulakanta shi yadda ya rena wa'annan dattijan ya wulakanta su shi sa in ka ga wani dattijo a yau matasa sun yi kata-kata da shi suna zaginsa suna cin mutuncinsa binciki tarihinsa lokacin da yake da kuruciyarsa za ka ga akwai dattijan da ya musu haka a lokacin to yanzu ne Allah ya ba wasu matasa su kuma dama suka zo kansa shi ma ta saka shi ana ganewa? amin amin to na'am na ga shigowar da kusa da wani yaro ya zama da kiwon da a cikin masu gaskiya yana da kwakwanta don allah da zama ne ya fi da cikin bayanan ana da ba su bayanan irin damuwa da yake ciki eh haka ne to amma shi shekarunsa nawa a duniya ok to amma mamar da baban kafin su aure ba su bin a cikin shekara tara da suka yi ba ana wannan magana na'am eh. haka ne ana yin haka sannan kuma sannan kuma akwai wani abu ko da ba a sani ba daga baya aka zo aka sani saboda ka san Najeriya sai a hankali wani zai iya rubu za iya zuwa ya test a ga AA ne can ya je wani waje kuma a ce ba AA ba ne kaza ne ka san yana faruwa to idan ya tabbata tun da kai ma ka san yanayin harkar kiwon lafiyar mu sai a hankali to in ya samu irin wannan aka tabbatar kuma aka ƙara bincika aka gani to su matasan suna bukatan a haskaka musu ne kaman wata bayar Allah a nan sabon kawo ta taɓa kira na cewa ga abin da ya faru da ita za ta yi aure ne na farko da ta samu as ne ita ma as haka suka rabu na biyu ma da ta samu as ne haka suka rabu na ukun nan sai da aka gama komai da aka gama komai sai aka gano shi ma as ne to iyayenta suka ce ta zo ta same ni ta zo ofis ta same ni ina mata bayani sai ta fashe da kuka tambayan farko da ne mata na ce kina yin istikara sai ta ce min eh sai na ce to kin sani kila cikin hikimar istikara Allah ya kaddara wannan mijin naki AS ne kamar yadda ke ma AS ne shi yasa Allah ya kawo wani dalili sai ta fashe da kuka dan da sun yi sun yi su gamsar da ita ta kasa gamsuwa tana zuwa da na fara mata wannan magana sai ta fashe da kuka ta dade tana ta kuka sai na ce to yanzu ya sun ce wallahi ta hakura ta hakura har maman ma tana ta mamaki aka na gamsar da yarinyar to kaga wani lokaci ana a asawa mutum ya yi imani da jarabawa kaddara alkhairinsa da sharrinsa to yana da kyau tun farko yakka ta san wani genocide ne nata shi ma ɗanka ya san wani genocide ne nasa saboda in ya taso a haka in ya zo karan farko ya ce shi aa ne to kaga bai da matsala kowane iri zai iya aura ita ma aa ce kaga ba ta da matsala kowane iri za ta iya aura amma in as ne to kaga sai san waje ne ma, Allah ya samu dace wannan a very good observation eh insha Allah kuma sai ku dinga yada irin wannan ilimin a gidan rediyo kafafen rediyo da tv saboda a dinga wayewa mutane musamman ma na karkara da makamancin haka ina fata an gane za ka ga galiban irin wa'annan ba sa samun wannan jarabawan sai wa'anda suke cikin gari wa'anda suke karkara ba suka samu matsalar ba saboda yawanci suna cin abinci wanda yake na ɗabi'a mu ne masu cin kayan gwangwani da sauransu Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana inda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya tausasa zukatan ya sanya musu kaunan mu da begen mu da tausayin mu ya sa ci abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da addinin mu da rayuwar mu Allah muke roƙo ya kame hannayensa kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya bamu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokansa ba wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya yi albarka ga dukiyarsa ya yi albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo muna roƙon Allah ya ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك